Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barka da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma si na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yau shiri na musamman ne tawagar sashen Hausa na muryar Amurka ne za su gabatar muku da wannan shirin. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da kananan sana'o'i inda yau ma biyar ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan yaudaran da ake yawan samu a shafukan sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram. tawagar sashen hausa ne suke muka kawo muka ce za mu kawo muku wannan shiri na musamman na nishadi abinda kamar abinda hadiza ta ce za mu tattauna akan yaudaran da mutane sukan sukan ci karo da shi a kan shafinmu na facebook shafukan sada zumunta gaba ɗaya ko shafukan sada zumunta <laughs> to nan mun ina gani nan ni amina buhari auna ina tare da muhammad hafiz baballe sai yusuf aliyu harande da ni hadiza kyari da abdulaziz adli toro To madala yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a mu na abota wato Facebook. jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin yusha'u abubakar maida inda ya ce assalam yau da gobe lalle kam wasu sun ɗauki harkar intanet a matsayin wata kafa ta yin soyayyar yaudara inda ni dai a yanzu muna fafatawa da tawa budurwar a shafin facebook <laughs> kuma muna fatan yin aure da ita insha Allah. Mm, to <laughs> me za ku iya cewa akan wannan batu jama'a a ce Allah ba su sa'a ai tunda eh, dai an sai mu <laughs> ci Allah ba da sa'a sosai to ai kin ga shi ma Sulaiman S Fulani ya rubuto tashi wasiƙa inda ya ce shi ma Ah, ai ya fuskanci irin wannan matsala a shafin yanar gizo wanda ya yi soyayya da wata amma kuma abin bai daure ba kuma za a ce kenan to kin ga kowa da irin nashi abin da ya fuskanta to ni ma kuma ga amsar Shehu Adamu Rajau inda ya ci lalle ko na taba fuskantar yaudara a shafin nan na Facebook sai dai kuma cikin ikon Allah na tsallake tarkon su ba riga na taka ba to jama'a kada ku manta fa za ku iya kira ku ba mu labari na musamman abinda ku kuka kuna ku eh, lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu bari mu ci gaba da karanto muku amsoshinku. To, shi kuma bafaji Suleiman na fada ya ce, yau da gobe lallai yau kun taɓo wajen domin ni kam ko da yake yanzu zuwa gobe abubuwan da na gamsu da su akan waɗannan ba abubuwan da zan iya zayyana muku ba ne. To sai kuma saƙonmu na gaba ya fita daga Adamu Abubakar Bajuka wanda Bafa Haruna Bajaga baki ɗaya suka ce gaskiya wannan kan an yi don ni dai ba na yaudara amma ni an yaudare ni ba iyaka. To jama'a kafin mu ci gaba da karanto amsoshinku muna jiran wayoyinku mu ɗan shakata da wannan waƙar. ji kun ji wakan soyayyar facebook to hafiz da yusuf wa kuka taba ruwa da akan wannan kafar sada zumunta wannan tambaya <laughs> ina ganin da kai za a fara ne a ba alhaji hafiz ai kai kamata ka fara hafiz wannan hudan naka ya baka ai gaskiya wannan shigan ma da kai gaskiya ai da ki baki ga shigar da ya ba yau ma ai ita kanta ma eh to gaskiya ah, ni kaina na taba fuskantar irin wannan Ah, amma abin da ya bani mamaki shine aka turo min da sakon cewa ana neman in zama kamar aboki ko abokiyarta eh. to wato abin da ya bani mamaki shine hoton da na gani ni kana da na gani irin sai na ce to wannan waye ne mm. na farko dai ban san ainihin wanda yake kan hoton ba eh. saboda mutane da yawa ka san yanayin eh, aikinmu da sauransu haka dai na karɓi wannan abuta muka fara muka dan yi sallama da sauransu daga baya kuma sai na gano cewa ainihin wanda yake kan ko take kan hoton ko yake kan hoton ba zan dai gaya muku ba <laughs> ashe ba shi ba ne ba eh. sai daga baya na gano a ai ba zan gaya muku <laughs> to ga kina na shigo mana daga yobe to salamu alaikum Amma alaikum salam kina magana da Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. To Malam Hussein yau muna tattaunawa akan yanayin yaudarar da mutane suka fuskanta a kan shafukan sada zumunta. Yau muhawarar taku ta so samun dace mu kai wallahi <laughs> sosai. Cewa madalla. Wani labari za ka iya bamu akan wannan batu? Nema na taɓa fuskanta wannan matsalar wallahi tallahi sosai ma kuwa. wanda har ta kai ta kawo mana ta take na je wajen kuma ba haka lamarin yake ba. Subhanallah. To me ka je ka <laughs> Kawai da abin ba tauna ba tauna tauna hajiya. <laughs> Haba ne Malam Husaini, haba Malam Husaini, ka sa min rai, ka bani labari. wallahi tallahi ma ko Allah amin to ai ga abin yake magana an kira kenan ko ga kamar abin yake magana akai ni ma na taba samu irin wannan akwai wata budurwa da ta sa hotonta wata in kika ganta kyakkyawa ta haɗu eh, ta aiko min da sakon gayyata na amsa ta ce mai ina gajiya muka gaisa da komi da komi wai ta kawai wai hoto na ta gani wai ya mata kyau sai na ce to masha Allahu to wai abin da zai baki mamaki washe gari kawai sai aka aiko mun ci wayan aiko da recharge card watan katin da ake sama waya <laughs> To muna jira mu ji daga gare ka. To ni abin da zan cewa wannan inda dai sa'a da wannan lauri ta oharwa gare ni ba dan me dan idan kin diba na karanta computer science. kan computer science wani ya taimaka mini kwarai wajen lokacin da Facebook suka hito da wasu harkokin sada zumunta. Mm. A kowane lokaci a makaranta a jami'a sun ba mu darasi cewa akwai abu da ke cewa spoofing. Spoofing menene mutum zai aiko maka eh, za ga mutum sakon gayyata gayyata kamar mutum ne mai mamaye kamar ka san shi amma baka san shi ba in aika maka email wanda kai click email director zai dauki entire computer ina ka zai zai zai watan a takaice a ba wani ka asiri menene kawai ka an ka ce daga gahi ya ya magani magani to jama'a kun ji abdu Aziz shi rigakafi yayi rigakafin damfara kenan ya ba ku shawarar rigakafin damfara to Hadiza kefa a na ga Hadiza bakin ta yana eh, mu ya kamata ki ba mu labari. to ni dai na dai Um, abin da ya faru shine cewa wato ko da shike uwata ta rasu yanzu shekara uku kenan amin amin to amma uh, kafin ta rasu din dama tana da dan account ɗinta na facebook to ina ji cikin dai mutane din nan dai sun dan ta dan haɗa mutanen da kila bata san su ba kila dai ana dai maganan dai harkar abinci da yake ita harkar abinci take to cikin haka dai da ta samu rashin lafiya mutane um, suka dinga tuttura mana dai sakonni eh cewa na addu'a da sauransu to abin addu'a dai dole ka ji daɗin shi ko ba haka ba mm. to ko da suka tura cewa suna so in adin din su ban ji nauyi ba tunda magana addu'a ne ɗaya daga cikin su din dai kullun yana ko turo addu'o'i ya ce gashi gashi ina ta um, mamanki addu'a gashi gashi ga abubuwan da zaki daga nan dai a ce dai har dai ta samu ta rasu din to lokacin ni kuma na riga na adin din shi kafin ankara sai aka fara tura min to a hajiya ga matsaloli da nake da shi dan Allah a taimaka min na ce to a yanzu dai gaskiya kai hakuri amma Allah ya bude zan taimaka a'a yau da gobe kullun kullun dai sai a ta tambaya kai sai abu da ya zo ya zama kamar da ya bani bashi mm-hmm. aka fara dai eh, barazana na gaske ku fa Allah ya buɗe muku ya za a yi ku ce ba za ku dinga taimakawa ba da ke kafin ci ba mu labarin nan ga kira na shigo mana daga Kaduna wa muke da shi daga Kaduna kuna tare da kabir kwangila ne flyover zaria to malam kabir muna jin ka to na ji batun da kuka ɗauko wanda ya zama ruwan dare yanzu a social media warai mhm, mhm. to gaskiya ni dai abin da na taɓa da shi na yaudara ba taɓa haɗuwa da wata hafsat a ce ba hafsat ba ne wani katu subhanallah tattauna da zance na soyayya a lokacin da safa ne a wata mm. kuma sai na ɗauki numban ana chat shi kuma da hafsat take chat da na kira kawai na ji namiji a ɗauka to ban ce ko ba zai na kashe wayan na aji da na aji kai kuma sai ya ga dukiyar da ce wa muke magana ya na ce ya eh, nan ba ne sai ke wai ya sha eh, ko zai magana da ne wayan ta mace ne wanda dai a yau da ne kawai zai zai yi farko ne kawai sai na watsar da shi ne ne ɗin shi kawai na manta da shi to gaskiya irin yaudaran da ne karo da shi kenan. to mun gode kwarai da gaske malam kabir eh, hadisa ko za ki gama bamu wannan labarin. Hmm. shi kenan fa sai barazana ta shiga tsakaninmu na ce ya fara hada tsawa to Allah ya buɗe muku ku ba za ku taimaka mana ba kuna can Amurka kuma dai mun san kuna da arziki daga nan mm. kawai sai na yi blocking din shi na ce abu sai ka ce bashi mm. saboda Allah <laughs> to abokan aiki na kafin mu ci gaba bari mu dan shakata da wannan wakar To jama'a kada ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa. Har yanzu dai muna tattaunawa akan yaudaran da ake samu a shafin sada zumunta kamar su Facebook, Twitter da Instagram. Muna so ku kira ku ba mu labarin abubuwan da suka faru da ku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida, biyar biyar. Eh, ga amsar da binta ta turo wato ita binta umar lida doguwa ta ce akwai wanda ta haɗu da shi ya yi mata alkawarin zai ba ta kwangila ta naira na guga naira har naira miliyan hamsin. Miliyan hamsin? <laughs> Wai kuma ya gaya mata China aiki a kamfanin da ake kera wato kwamfuta na'ura mai kwakwalwa. To Abdulaziz. <laughs> Bari mu juya mu je daga bakin Muna so mu ji daga bakin ka wani <laughs> irin kwangila kuke badawa. Ina shi binta kamata ya ta san da cewa a Najeriya ba kamfanin da ke kera laptop. Eh, to <laughs> da wannan kuma ne. Kakin kakin ta ta kai ta kai gare shi ba. Wato na ga alama ana samun yaudarin harkan kuɗi sosai. Akwai shi akwai wannan akwai ba ma na soyayya bane kawai akan eh. samu yaudarar harkan mm. kuɗi. To Yusuf me zaka ce mana akan wannan batu? To kin ga kamar wannan waka da aka dan sa mana wanda ta dan nishadantar da mu mm. ta kainuwa in nan to sai kuma ta daidai da sunan wani shi Nasiru Kainuwa Hadeja. Ai Nasiru mm. kai muka eh. samu wannan waka. Eh. <laughs> Wato Nasiru cewa aida zai same mu watan labari zai ba mu har sai mun gaji. Nasiru, ya, ka kira mu mana Nasiru, kuna so mu ji wannan labari. Gaskiya <laughs> ka, don ya ce shi ya faru da shi na ganin da dama kenan kila shi sa mm, yake da abubuwan faɗa kuma wani mm. guda ɗaya ne amma mai ban mamaki eh, ba mamaki kuma akwai abubuwa da dama da suke faruwa a kafafen sada zumunta ba wai yaudara ta soyayya ba akwai harkar kuɗi sannan akwai harkar barazana kamar yadda kika ce a miki mutane da dama suna yawan faɗan wannan mm. sannan kwanan nan ma akwai wani abu da ya faru akan Norway aka an ɗaura aure a kafar sadar Facebook <laughs> to yanzu magana tana nan tana tafiya Facebook su ne waliyan su ne shaidu za dai bi kayan labaran magi inda aka to ga kira nan na shigo mana daga jihar Niger wa muke da shi daga Niger kuna magana da tasu Ismail Zita Gozaki daga jihar Katsina Najeriya oh kai man afuwa ce ma aka yi daga Niger ashe daga jihar Katsina ne eh daga jihar Katsina ne to malam tasu wani labari zaka ba mu a yau hakika hakika na haɗu da wani wai shi ya yi amfani da sunan ɗan siyasa wai dino malari muna jaka wai ya ce mini wai shi wai dini malaya ne don haka yana su zai taimake ni akan harkokin na yau da kullum mm. da ne na fahimce shi muka ci gaba da chatin haka haka sai yake ce mu wayin tura mushi akawun nan manawa. nawa na ce mai to ai ba ta wannan hanyar ba ne kada zai taimake ni in yana son ya taimake ni zai iya taimaka ta ta samu min aikin yi da sauran abubuwa ko kuma shi ya bani phone number na shi tun daga nan sai bai kara mun magana bai dai nan magana ni kuma sai na yi blocking din shi ai ka burge ni malam tasiu ka yi wayo akan wannan lamari <laughs> wallahi to gille ji na gode to mun gode kwarai da gaske da wannan labarin da ka bamu to to amina ke ma ban sani ba ko kin taba gamuwa da irin haka ai haka suka sa tona maka na asiri muna so mu matsalai mu ji muwa gaskiya ya mu ji daga gare ki ba ne hmm. zan dai boye sunaye eh. lokacin da nake makarantar sakandare eh. akwai wani malami da muka sa a gaba to kusan lokacin akan hana waya ana hana waya a makaranta hmm. kawai wata rana fa kamar wasan yara muka ce bari mu tsokani wannan mutumin sai muka yi waya wata kwata ta fara mishi magana akan waya ta ce ita sunanta sandra da turanci muka dinga yin wannan me ba <laughs> eh. shi ke nan kullum kamar wasan yara aka yi ta jan shaka na wata biyu aka ce ai campus ne in ta gaji da magana sai ta miƙa ma ɗayar ƙawa Ƙarshen magana dai an dai kama mu dai. <laughs> ko magana bai yi kyau ba. To amma kina so ki ce min kenan duk wannan shekarun da kuma wannan hanyoyin kafafen sada zumunta na yanar gizo da ake da su har yanzu baki saurayi akan hanya akan yanar gizo ba. Gaskiya ban fiya ban fiya wani mu'amala akan yanar gizo ba ni kawai haka nake ra'ayina kenan to hadiza fa na ga ke ma dai eh, ta alamu hadiza eh mm. hadiza ina ga niki da kin yi ai na ba ku labarin ni dai ah, ah, a hadiza ke mana afuwa <laughs> <laughs> Abdulaziz to ah, muna da kira daga Bauchi wane ne daga Bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum salam a gaishe ka. Yawa. To babu albarkacin bakinka. kashin sunana. To Malam Kasum muna muna sauraron ka ba mu barkta baki akan wannan shirin namu na yau da gobe. Yawwa, ni gaskiya yanzu abin da ya kamata da mutane su gane. Hmm. Za ka daga muryar ka? Eh, zan daga. Oh, to gare ka muna jin ka da kyau. Eh, gaskiya sun ya kamata mutane su kiyaye. Duk wanda za ka yi wani katin da shi wani magana a facebook ko kuma social media to mu ce san irin magana su zai mm-hmm. oh, To, iko Allah da alama da ya yi halinsa ta kunshi abin da ya ce duk dai mutum abin da zai kan social media ya yi hankali ya san abin da yake kuma amfani da basira da Allah ya bashi kakin ya aika wasiƙa ko kakin ya yi ya amincewa to kamar da yana faɗakarwa ne ga jama'a kenan su kara saka ido su lura da wanda ya kamata su ringa mu'amala da su ne a kafafen sada zumunta mm. to amina na'am <laughs> gare ki Hafiz ya naga wannan tsokana kurin kasa ne a gaba dai. To ai ba wai sake a gaba ba. Wata abin da na fahimta Malam Hafiz ya fahimta da shi shine har yanzu sai dai ki tambayi mutane ya saka yi nasu soyayya a Facebook ko wai amma har yanzu baki ba eh baki faɗa mana ba. Yau ai filin na jama'a ne ba filin ba na Amina bane. To har yau ba su kira bai shigo ba. To ku bari idan masu sauraro suna so su ji in saka waya saka tambaye ni na musamman Amina ina so in ji naki labarin to zan ba su. <laughs> Allah. to muna jiran jama'a ku kira Amina ta bamu albarkacin bakinta mm, dan Allah kada ku kira ku kuma wani to dakta yawa dakta wani irin fadakarwa za ka yi eh, wani abu da mutane da dama ba su fahimta ba shine kin sai ita wannan kafar sadarwar yanar gizon ba wai kawai ana amfani da su ne wajen ainihin zumunta da saurakin sa to dakta mun sami kira daga Adamawa muke da shi daga Adamawa Suna na Saliu daga Gudumiya Adamawa. To Malam Salu menene ra'ayinka? Ko kuma menene labarinka? Ko kuma wace shawara za ka bayar? Hello, Salu kana jin mu? Mm, alamun layi ya yi halinsa ni abin da ke san kara shi ne kamar yin kusan kwanakin baya gwamnati kasar nijar ta haido da wata sabuwar doka dokar uh, facebook da social media da duk wani abin da ke da alaka da wannan aika message haka na whatsapp mm, eh, yanzu in ka aika sakon da kai ma wani karya ko kai ma wani kazafi nan da nan in dai mutum da alama wannan abu ka aika message kan sunan ka bata wani suna mm. to Eh, mizan cewa eh, doka doka za ta hau akan kuma za a hukumce ka to wani abu ne yadda ya kamata ba Nijar ba kawai ina ji har ma a kasashen mu na na yammacin Afirka ya kamata a ce a kafa wannan wannan dokar to kan ka um, kamar mun samu uh, waya daga Nasarawa wa muke da shi daga Nasarawa alaikum salam yana tare da Yusuf Dangote Nasarawa daga Kefi muna tare da Yusuf To Yusuf. Uh, eh, to wani labari kake da shi kai kuma ko kuma dai wani shawara za ka bamu? Eh da shawara da labarin duka akwai. <laughs> To muna jin ka. <laughs> To ɗan shawara na da zan ba shugaban da muka sa gaba mai adalci. Ganar Buhari. To ka ɗan kashe rediyon eh, ka. Ko za ka ɗan rage rediyon naka. Da yawan rediyon. eh zan rage bari a rage shi hmm. to muna jin eh, shawara ya shugaba abin da nake faɗa kai saboda Allah ya tsaya ya kara duba jama'an ne yake tattare da su. Malam Yusuf ai yau maudu'in namu na yau shine maganan yaudara da ake samu a shafin sada zumunta kamar su Facebook. To ina gadi kamar ina jin layin nasa ya dan samu wannan. Ya samu Kuma Malam Yusuf muna magana ne akan irin yaudarar da ake gamawa da ita akan shafukan sada zumunta da mutane da yawa suke kokawa. wasu suna turo masa da sakonni da suke ganin cewa bai kamata ba ko kuma suna yaudarar su to ni tambayar da zamuku ita ce a wayannan masu amfani da wannan catfishing ake ce mishi ko eh, a nigeria a turance ba a Najeriya wani suna kuke ba su To na san a Ghana ana ce musu cafe boy, fraud boy, game boy. <laughs> To Najeriya <laughs> Najeriya eh, wani suna fiye ba To abokan aiki kafin mu ci gaba da tattaunawa akan wannan batu bari masu sauraro su dan shakata da wannan wakar. saurare har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. To Amina wani sako kike da shi a hannunki? Ga wani sako daga Sani Musa Abubakar ɗan zango inda ya ce yau da gobe kun ɗauko magana mai mai matukan mahimmanci don wani a shafin facebook ya kirkiri sunan karya da sunan atiku abubakar da amina atiku abubakar a lokacin zaɓe suka ce mani za su bani makudan kuɗaɗe to eh. wannan ai magana daban-daban wannan ya zama maganan sayan ƙura'a maganan eh, sayan kwarai kwarai ya kama babban kihi a tuka abuka da kai shuha ba ma ba ma dokta ba ko malam babale to lalle ka wannan babban kihi kuwa eh, to amma dokta me zaka ce dangane da irin waɗannan waɗanda suke tura mutane wannan sakonni haka da sunayen manyan mutane haka To, kaga dai kamar dai abin da Abdulaziz Adari tore fara faɗi a farko cewar mutane su hattara wane ne ya aiko maka da saƙon gayyata ka duba ka ga sunan shi da inda yake in ka gama alamu akwai karya a cikin yadda yake rubuta inda ya karatun sakandare ko inda ya karatun jami'a to da ga alamun karya ciki ma kan ma karbi sakon shi na gayyata kan ma karba idan kuma ka ga yadda yake sa hotuna ko yadda yake rubuta labarai ka fahimci akwai karya ciki to kawai wannan ma kan maka an shi gayyata shi. ka lokaci ma ko daga hotuna ma in kuka ga mace ta sa hoton da kai wannan kyan da akwai dan akwai tambaya a ciki to kusan cewa lallai eh. wannan da mm. <laughs> abin da zan kara cewa shine yanzu akwai wata akwai wani possibility ake cewa Google photo yanzu mutum ya kuma ka hoto ko ka dauki hoton mutum cikin Facebook zaka isa a cikin Google sai ka buga sai Google ya maka search duk inda hoton ne yake cikin web dark web hoton zai hito yanzu mutum makareci ne zaka san lallai ƙarya ce yake mm. to kun ji fa jami'in leƙen asiri <laughs> to sannan wani abu guda ɗaya kuma da mutane ya kamata su kara mai da hankali akai shine idan wani ya turo maka da sakon gayyata ka zama ko abokinsa ko kuma yana neman wani abu ya kamata ku duba ku tabbatar da cewa akwai shafuka kamar na manyan mutane ko kuma na manyan gidajen jaridu da za ku ga an saka hannu haka kamar wani launin kori ko mhm. ko kori da ake eh, kori ne ko za ku eh. ga an dan sa wani dan tambar ya kamata ku ringa tantancewa saboda irin shafukan manyan mutane suna ana yawa su mhm. shafin mhm. facebook ko kamfanin facebook suna tantancewa domin mutane su kauce fadawa hannun mayaudara. Sannan kuma akwai wani magana da Abdulaziz ya yi wanda nake gani kamar ya kamata shi ma ya zama maudu'i shin gwamnati ya kamata su ringa shiga al'amarin um, yaudara da ake yi a kafasa da zumunta eh akwai dokoki kin san akwai dokoki da gwamnati ta samar na kokarin takaita mm. yawan abin da ma za ka faɗa ba ma iya wannan ba mm. to amma dai ba mu sani ba za mu duba mu ga ko dokokin suna aiki sai mu tattauna da masu mu ji ra'ayin masu sauraro mm. to jama'a a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Adrius Regis tare da ni Amina Buhari auna da Abdulaziz Adli Toro da Hadiza Kyari Yusuf Aliyu Harande Muhammad Hafiz Baballe gabaki ɗayan mu daga nan sashen Hausa muke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. kwarai ba za su